rundunar 'yan sandan jihar Legas ta bayyana cewa a shekara ɗaya da ya gabata kimanin mutane 246 ne aka kashe a jihar yayin da kuma aka sace motoci 542 tare kuma da kami wasu 'yan fashi da makami kimanin 486 duk dai a cikin shekara guda da ya gabata kwamishinan 'yan sandan jihar Legas mr fatai oyoseni shine ya bayyana hakan a wajen wani taro na al'ummar jihar da aka gudanar kwamishinan 'yan sandan ya ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka kashe kimanin 246 kisan nasu na da alaka ne da ayyuka irin na kungiyoyin asiri ko kuma dai fadace-fadace tsakanin ƙungiyoyin matasa daban-daban to koya al'ummar jihar ta Legas suka ji game da sanarwar da rundunar 'yan sandan ta bayar a kokarin da take na dakile ayyuka irin na ta'addanci a jihar ta Legas ga dai abin da Malam Hussein Mani ke cewa to amma kuma wani bangaren guda kamar bangaren an sai cin hanci gaskiya ba ta wani canza zane ba abin suke game da karɓar cin hanci har yanzu suna yi kuma sannan abin bakin ciki yau a sace mashin ko ka je station ka yi reporting ka ce wai kai an satan ba mashin to ba za a gan shi ba to kuma kuke so a yi nan a gaskiya a sa ido akan su aiki suna aiki amma ba su bar karɓar cin hanci ba batun fashi da makami dai na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar jihar Lagos abinda kuma kwamishinan yan sandan ya yi bayanin cewa yan fashi da makami 46 ne aka kashe a lokacin fito na fito da jami'an yan sandan jihar inda kuma rundunar ta kama wasu mutane 38 da ake zargin cewa masu garkuwa ne da mutane haka ne kwamishinan 'yan sandan ya kira ga al'ummar jihar ta lagos su baiwa su haɗin kai na magance matsalolin tsaro a jihar jihar lagos zai na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke ba da ƙarfi wajen baiwa jami'an 'yan sandan gwamnatin tarayya kayayyakin aiki da suka hada da motoci kai har ma dai da jirage masu saukan angulu domin sa ido da kuma tabbatar da tsaro a jihar wanda ne ya sa wasu ke gana akwai bukatar kafa 'yan sandan jihohi a jihohin tarayyar najeriya daban-daban to sai dai kuma wasu masana harkokin tsaro suna ganin hakan ba zai taimaka wajen ci gaban kasa ba face kawo bambancin siyasa da kabilanci da kuma fadace-fadace a tsakanin al'umma malam dalla da aboki wani mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum to maganan jiha ta kafa ɗan sanda gaskiya a najeriya har yanzu bata ta taso ba gaskiya fi sabilillahi maganan tsaro da abin da ya shafi tsaro da abin da ya shafi ɗan sanda ko dai tsaro haikan dai a ce maganar dan sanda dai a jiha da sauran mu har yanzu Najeriya ba mu kai matsayin da za a ce gwamna shi kadai tsinka ragin kanshi ba da sanin gwamnatin tarayya ya kafa dan sandan kanshi ba gaskiya da sauran mu tukuna har yanzu a Najeriya sai dai kuma inda wani gyara da ake gani 'yan sandan nan a inganta musu albashi soja a inganta musu albashi da wani allowances da abin da duk ya danganta na haƙoƙinsu ba wai a ce wani yana zaune ofis shi zai zauna ya ce abin da ya shafi security su yana hannunsu sai dan abin da ya san musu a ce an ɗauki soja a matsayin aikin dan gadin nan na security a ce wai har yanzu sojan mu a Najeriya bai iya karɓar naira dubu ɗari kurtu kai da sauran mu har yanzu daga ɗan sanda zuwa soja wallahi da sauran mu har yanzu tsaron gwamnatin ba su nemi hanyoyin da za a ce wannan mutane an inganta musu rayuwa wadda yake za su yi aikin ba gaskiya har yanzu da sauran mu. da ake gab da gudanar da bukukuwa na kirsimati da kuma sabuwar shekara kwamishinan yan sandan jihar ta lagos ya yi gargadi ga masu neman ta da zaune tsaye da su shiga taitayen su tare da tabbatar musu cewa rundunar yan sandan a shirye take domin ɗaukar matakan da ya dace akan duk wani mai neman ta da husuma a jihar baban ya jibrin murai amurka daga lagos